sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau Asabar 6 ga watan Yuni shekara ta 2020. Aisha Tasila ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. yau asabar ana sa ran dabban mutane za su fito gudanar da zanga-zanga a ci gaba da gangamin da ake a biranen fadin amurka kan mutuwar bakar fata amurka yayin da yake hannun 'yan sanda jiya juma'a magajiyar garin birnin washington dc muriel bosa ta samu wani titi mai zuwa fadar white house suna black lives matter jiya juma'a kasar faransa ta ce sojojinta sun kashe jagoran alka'ida afirka abdulmalik drukdale tsakanin labaran duniyan kenan. A cikin wannan shirin za ku ji rahoto akan batun da ya fi ɗaukar hankali a kafafen yada labarai har ma da shafukan sada zumunta a Najeriya. Kowane batu ne matsalar fyaɗe ta zama ruwan dare game duniya hukumomi ke cewa sun tashi tsaye domin kawo karshen sa za ku ji wasu gwamnoni na ci gaba da tallafawa al'ummar su a wannan yanayi na annobar covid-19 muna tafi da rahoto daga jamhuriyar nijar game da batun masunta da matsalolin da suke fuskanta baba yakubu makeri na nan tafi da shirin sana a dawo lafiya sannan muna ɗauke da ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta hanyar email amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar ana sa ran daban mutane za su fito domin gudanar da zanga-zanga a ci gaba da gangamin da ake a biranen fadin Amurka kan mutuwar bakar fatar Amurka yayin da yake hannun 'yan sanda. Shugaban 'yan sandan yankin gundumar Washington Peter Newsham ya ce yawan waɗanda ake sa ran za su fito ya zarce yawan waɗanda muka riga muka gani a baya. 'Yan sanda sun ce sun hana motoci shiga wasu wurare a yankunan birnin tun karfe shida na safiyar yau Asabar ciki har da yankin fadar shugaban kasa. Kamfanin jirgin kasa da ke sufuri a Washington DC ya ce zai ƙara yawan ma'aikata domin tunkara yawan al'ummar da ake sa ran za su fito a yau din nan. jiya juma'a magajiyar garin birnin washington dc muriel basa ta samu wani titi mai zuwa fadar shugaban kasa ta white house suna black lives matter plaza wato takin kungiyar fafutukar kare 'yancin bakaken fata ta black lives matter saboda jinjina musu zanga-zangar da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye biyo bayan mutuwar george floyd wani ba amurke baka fata a hannun 'yan sandan miyaniyana minneapolis wani mai zane-zane tare da wasu jami'an hukumar birnin sun fara aikin rubuta kalmar black lives matter baro-baro da asuba akan titunan da ke kaiwa dandalin Lafayette park wanda ke ƙetaren fadar white house a wata takaitacce hidima ma'aikatan hukumomin birnin sun kafa wasu alamomin da ke nuna sabon sunan hanyar kuma bosa yayin da take jawabi ga taron jama'a ta ce amurka kowa na iya gangami cikin lumana sake sunan hanyar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da magajiyar garin ta shafa kwanaki tana adawa da kasancewar jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ta tura da kuma irin matakan da sojoji suka ɗauka kan zanga-zanga da aka shafa kwanaki ana yi a babban birnin ƙasar. jiya juma ƙasar faransa ta ce sojojinta sun kashe jagoran alƙa'ida afirka abdulmalik drukdel wanda fitaccen mai ikirarin jihadi ne da sojojinta suka shafa shekaru sama da bakwai a wani aikin da suka yi a ƙasar mali ranar uku ga watan nan na yuli sojojin faransa tare da taimakon takwarorin aikinsa na mali suka kashe shugaban alkaida a yankin maghreb na arewacin afirka abdulmalik drogdel da wasu makarabansa da dama a wani aikin soja arewacin mali abin da ministan harkokin sojan ƙasar faransa florence parly ya rubuta kenan a kafar twitter sanarwar mutuwar drogdel din na zuwa ne wata shida bayan da tsohuwar mai mulkin mallaka ma ƙasar mali faransa da sojojin kasashen yankin suka haɗa kan sojojinsu karkashin laima guda don su mai da hankali kan yaƙi da isis akan iyakokin kasashen nijar mali da burkina faso Dosar filu zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu. A yanzu haka dai rahotanni da suka fi mamaye kafofin yada labarai da ma shafukan sada zumunta a Najeriya in banda na cutar coronavirus ita ce aikata laifukan fyaɗe. Wakilinmu Babangida Jibrin na ɗauke da rahoto akan haka. kama daga Legas zuwa Abuja da Edo da jihar Jigawa da ma sauran jihohin Najeriya matsalar fyaɗe ta zama ruwan dare gama duniya abinda kuma hukumomi ke cewa sun tashi tsaye domin kawo karshen sa ko a kwanan nan ma dai sai da wani alkali a jihar Ogun ya zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai kan wani matashi dan shekaru talatin bisa samun sa da laifin aikata fyaɗe ga wata yarinya 'yan shekaru goma sha biyar a cewar alkali a biyu don adeyemi wanda aka yanke wa hukuncin ya cancanci hakan bisa girman laifukan da ya aikata yanzu haka dai jihohi da dama a najeriya tuni suka amince da hukuncin daurin rai da rai ga masu aikata laifuka irin na fyaɗe da kuma ne ra'ayin jama'a game da wannan hukunci na fyaɗe da hukumi ke kafawa da kuma abin da ke biyo baya ga dai abin da wasu jama'a da na zanta da su ke cewa ai tun tuni kamata a zartar da wannan doka na ta hukuntar da waɗanda suka yi fyaɗe ga kowane rukuni ma na al'umma ya Allah namiji ne ko mace kuma al'amarin fyaɗe rashin imani ne don ba addinin da ya yarda da a yi zina balle ma ka tilasta wa mutum ya yi abin da ra'ayinsa bai so ba wannan dokan muna maraba da shi mun kuma ji daɗin shi domin gani da wani zai hana wane domin in suka ga wanda yake dan shekara arba'in da biyar ya yi fyaɗe ga yarinya yar karama yar shekara takwas ko yar shekara shida aka ba shi ɗaurin rai da rai in wani gobe yana tunanin yi zai tsorata amma in ba haka aka yi ba ba za su tsorata ba za su ci gaba da don wannan yarinyar inda ya shi cefa aka yi mata wannan yaya shi zai je. to sai dai kuma duk da irin waɗannan hukunce-hukunce da ake zartarwa na ɗaurin rai dare a jihohi daban-daban na najeriya hakan bai hana masu aikata laifukan fyaɗe ci gaba da gudanar da wannan muguwar ɗabi'a ta su ba domin ko a 'yan kwanakin nan an samu wasu da aikata irin waɗannan laifuka lamarin da ma ya mamaye kafofin yaɗa labaran najeriya wasu wasu daga cikinsu kuwa sun hada da na vera owela omosowa wata ɗaliba 'yan shekaru 22 na jami'ar benin da masu aikata fyaɗen bayan sun yi mata fyaɗe sau kuma kashe ta a cikin wani coci da ke birnin benin sai kuma na wata ɗaliba mai suna barakat bello da ita ma aka kashe a birnin ibadan da ke jihar oyo 'yan shekaru 18 haka kuma akwai na wata yarinya 'yan shekaru ƙasa da 12 da ita ma wasu mutane kimanin 12 biyu suka yi mata fyaɗe a jihar jigawa sakamakon haka dai kungiyoyin mata da na kare haƙƙin bil'adama sun yi zanga-zanga tare da yin kira ga gwamnati da su ɗauki kwararren matakai yanzu haka dai rundunar 'yan sandan najeriya ta tashi tsaye wajen baza komarta na kamo waɗanda ke aikata fyaɗe a sassa daban-daban na najeriya yanzu dai abin jira a gani shine ko matakan da gwamnati ke ɗauka ko shirin ɗauka za su taimaka wajen kawo ƙarshen fyaɗen kuma rage aukuwansa a sassa daban-daban na Najeriya. Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya. A gaida Babangida Jibrin. To yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. majalisar dokokin kasashe takwas da majalisar dokokin kungiyar tarayyar turai sun kaddamar da wata kafa ta ƙasa da ƙasa da ta taka birki ma abin da wasu ke kira babbar barazana ga 'yan tattalin duniya wato taken cana karkashin jagorancin jam'iyyar ta communist an kafa wannan kungiya ne saboda 'yan majalisun da ke wakiltar mutanen kasashen su su iya yin bayani dalla-dalla ma gwamnatin su cewa akwai bukatar daukar mataki mafi tsauri a kan china abinda mai magana da yawon gamayyar majalisun dokokin kasashen don tunkara china sam armstrong ya gaya wa murya amurka kenan daga birnin london a wata hira da shi Ƙungiyar da ta gabatar da kanta ga duniya ranar Alhamis a wani bidiyo mai tsawon minti biyu da ke nuna 'yan majalisa daga kasashen Australia da Canada da Jamus da Japan da Norway da Sweden da Birtaniya da Amurka da kuma majalisar ƙungiyar tarayyar Turai. Cikin sa'o'in ƙasa da ashirin da hudu mutane dubu ɗari uku suka karanta kundin bayanin manufar ƙungiyar da aka buga ta yanar gizo wanda kuma ya janyo wata sabuwar tawaga daga Lithuania. a faifan bidiyon an ga mambobin kungiyar na tashi ɗaya bayan ɗaya suna karatu da murya mai karfi daga kundin wanda ke kiran a ɗauka ƙwaran matakai akan taken china a duniya jiya juma'a birnin minneapolis na amurka a yanke shawarar hana 'yan sanda damke waɗanda ake zargi ta wuya bayan da wani ba amurke baka fatar ya mutu hannun 'yan sanda al'amarin da ya janyo zanga-zanga tsawon kusan makonni biyu wakilan hukumomin birnin sun cimma matsaya da rundunar 'yan sandan jihar minnesota kan kawo ƙarshen kama mutum ta wuya tare kuma da umartar 'yan sanda da su bada rahoto duk wani takwaran aikinsu da ya amfani da karfin da ya wuce kima majalisar gudanarwar birnin minneapolis ta kada ƙuri'ar amincewa da matsaya da gagarin birnin jayan bayan da sashen kare haƙƙin ɗan adam na jihar minnesota ya fara binciken yiwuwar taki haƙƙin ɗan adam ɗan ƙasa da wannan al'amari na mutuwar george floyd floyd ya mutu ranar 25 ga watan mayu bayan da wani ɗan sanda farar fata ya ɗora gwiwarsa a wuyan floyd ya danne na tsawon sama da mintoci takwas yayin da floyd ke ta roƙonsa cewa baya iya numfashi wanda wannan shine na baya bayan nan a yawan mutuwan amurkawa da ke bakaƙen fata a hannun 'yan sanda farar fata. madalla a gaida sarfilu hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla idan muka tsallaka makociyar najeriya wato niger kuma a wannan shekara masunta kifi ne ke fuskantar matsalar da ba su taba gani ba a shekaru masu yawa da suka shuɗe Ku biyo mu a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako da ya haɗa mana. Kamun kifi ko sana'ar kifi na ɗaya daga cikin ababen da jama'a da dama musamman matasa da ke zaune a karkara a jamhuriyar Nijar ke yi domin tsirar da mutuncinsu. Haka ma wannan aikin na taimakawa wajen yaƙi da rashin aikin yi da ma kawo ci gaban tattalin arzikin ƙasa da yaƙi da karamci abinci. ne. Sai dai a wannan shekarar ta bana masumta kifi na fama a karkar birnin Kwanni da ma wani ɓangaren na tarayyar Najeriya da ke kan wannan iyakar ta Nijar. Nijar Najeriya da ta hada da jihohin tawa jamhuriyar Nijar da Sokoto a tarayyar Najeriya kamar yadda shugaban masunta Tihi Mamman Ibro na garin Cirasa ya mini karin bayani. Danaka akwai cikas lalle banakan muna da cikas kwarai saboda mi saboda duka ta hukka sun haki kaga yanzu an buɗo kaga babu kihi kurfai dan ka ne akwai matsaloli ga masunta sai dai Allah dai nuna roƙo Allah ya sauka mana. To ku yalla wannan mataki kun ka ɗoka a matsayin ku na kungiya ta makama kihi domin kar a kawo wata illa ga sha'anin ta aikin kamuki. abin da mun ɗau mataki mun ka tsaida yanzu ruwan da sun karace sai mun ka tsaida kamuki kalli ɗaya na aka shiga a haka kenan ka gani kallin nan da aka haƙo kenan kaga bai kawo illa bisa ga wani amma kamar a shiga aiso bias kenan kaga zai kawo illa to ba tsoron illa waɗansu su dan swadada su yi shamata su ta yi su kame ki abin babu shi na dan tsare da shi muke kunan na gida kamar itacen da sun ka rage mun hana mu mutum shiga cikin ruwa cikin cikin ruwan tabki ka tsaya ga kututture nan sun tsaya sun hita kenan ka sare abin da za ka sarawa ka to ka ci da gidanka in ka shiga cikin ruwa ko da giwa ka kamu wannan muna kama ka dan mun san sota kai yi kenan ga icce ba sai ka shiga cikin ruwa wurin da za ka ganin giya ba kenan ka tsaya nan baki baki in ka fara abin da in ka ci ko shari ta ba mu amshi ma kenan ka ga kihi dai ba ta eh amma ki ba ta ba shi sai dai musumta kenan kuma ka ga dai in kamar tattaba ba mu da izinin mu taba ta kenan sai mun zo mu shaido mu iko uzufuri su zakka su ganin mu su. da dare laba a tsoron waɗansu in dare kafa ta ɗauke sannan su kyakyata su su yi shamata. in dare ya yi mun kaji ƙwarjiyar masu zuwa mun taɓa nan tun fara ruhin shi an sai mun kai sai kare hudu na suwa muna gadi don haka ko ne kaga in mun kaji akwai waɗanda ka zuwa tun da an yi sallan mangarin ma mun kafa tsaro sai swahi dare da rana muna zuwa. shi ma awali adamu mataimakin shugaban masunta kifin cewa yi shekarar bana ta zo musu da cikas sosai a cikin nasu aiki na harkar kamun kifi da sana'ar kifi. Insha Allah shekara ta bana dai mu dai ba mu taɓa samun matsala ba irin wadda ta yi ga shekara ta bana. Kuma do yanayi na daga wajen Allah da ruwan tun daga moza gida ba a same su ba wadatacci. Yanzu dai radda ake babu ruwa balle a yi magana kifi. Wala lalle haka nan ne. insha Allah randan na muke amma dai gwargwado dai ana shiga kowa shi na son bakin gwargwadon hali ne ana dan tsawa ana dan tsinta a hankali ga magidanci wanda da wannan harka shakaci da iyali ne shi harkoki nawa da kullun tsintsawa tana mishi a ba ta yi ba ta yi gaskiya sai dai ai ta yi dai bakin dai gwargwado kuma yaran mun son kaso soya ya mu ruwan kuma mu ko mun ka ce to a zanyi a hankali kakin Allah shi iko ne To a gaida Haruna Mamman Bako, bari kuma mu koma Najeriya, wato jihar Oyo da ke kudu maso yammacin kasar. Gwamnan jihar injiniya Sheyi Makinde ya rarrabawa na kasar su kayan tallafi. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan umaru Tambuwal. kokarin rage raɗaɗin cutar corona virus gwamnan jihar oyo injiniya sayi makinde ya baiwa nakasassu taimakon kayayyakin amfanin yau da kullum kyauta gwamnan na jihar oyo ya gargaɗi waɗanda ba nakasassu ba ne da su daina sajewa da masu nakasa don su sami kayan agajin ya ce idan aka kama mutum zai yaba wa ya zaki. administration at the local level. Some people thought we will not check. So they brought uh, names of uh, able-bodied people. So we call gwamna sayi makinde ya ce lokacin da muka ce a kawo sunayen masu fama da na ƙasa don a sanya sunayensu a cikin waɗanda za su ci gajiyar kan agajin da gwamnatin jihar oyo za ta rarraba daga ƙauyuka wasu mutane sun yi tsammanin cewa ba za mu yi binciken sunayen waɗanda aka kawo ba sai suka kawo sunayen kowa da kowa ba na su ba kaɗai da mun ka gano hakan sai mun ka cire sunayen waɗanda ba na su ba ne a cikin jerin sunayen waɗanda za su amfana da tallafin na gwamnati gwamnatin jihar Oyo gwamna Makinde ya lashe takobin hukunta duk wanda ba na kasashe ba ne kana ya shiga burtu cikin na kasassu don samun tallafin na gwamnatin jihar Oyo kana aka kama shi daya daga cikin na kasassun da suka sami tallafin Mr. Dele Adekambi a madadin sauran na kasassun ya gode wa gwamnan jihar Oyo a game da kayan agajin da ya ba su kyauta. And uh, appreciate you, uh, especially recognizing us for the presentation and donation of this Kayayyakin da aka ba na ƙasar sun dai sun hada da shinkafa, saman bita, madara, suga, yadudduka da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Tambuwal, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya Yakub makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da bibiyan matakai da ayyuka da hukumomi ke yi domin dakile yaduwar cutar corona virus a wannan lokaci ta hanyar sufuri da kuma yadda cutar ke shafar matafiya a kasashe masu tasowa. a makon da ya gabata ne muka kammala hira da shugaban hukumar road safety a birnin abuja obin gora a yau kuma za mu fada jihar neja ne mai makwabtaka da birnin abuja inda wakilinmu mustapha nasir batsari zai tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsara na wannan shiyar wanda ya gabatar da kansa kamar haka sunana ko komanda joel dagwa ni ne shugaban hukumar kiyaye hatsaruka na kasa na nan jihar niger batun wannan corona ko kuma covid-19 da ya shigo a hukumar ku ta taka rawar gani matuka wajen ganin motoci ba su yi zirga-zirga ba musamman daga wannan jiha zuwa wannan jiha uh, ko kuma suka ratso ta nan jihar Niger ko kuma tsakanin kananan hukumomi a jihar Niger wani ƙarin haske za ka yi mana musamman akan aikin da kuka gadanar a lokacin wannan covid-19 to na gode kamar yadda masu sauraronmu suka suka sani da wannan abun ta faɗo mana wannan bala'i ta faɗo mana a wannan ƙasa namu na nigeria hata kuma mu a nan jihar mm. niger daga gwamnatin tarayya da ta fidda dokoki daban-daban yadda za a ga cewa an magance wannan alloba din har zuwa gwamnatocin jihohi a cikin waɗannan dokoki din akwai dokan da aka fitar da shi na hana zirga-zirgan matafiya motoci da matafiya daga wani jiha zuwa wani jiha gwamnatin tarayya ta fi da wannan doka sannan kuma a nan jiha namu na niger gwamna mai girma gwamna shi ma ya sake da wannan doka din a cikin kwamitoci da aka kafa domin a ga cewa waɗannan wannan doka din da sauran dokoki din an an ga cewa an sananta wajen jama'a su bi wannan dokoki din akwai kwamiti na tsaro kuma a cikin wannan kwamiti na tsaro a karkashin shi kwamishinan 'yan sanda na wannan jiha mu muna cikin wannan kwamiti din kuma aikin musamman tare da sauran membobin kwamiti din shine a ga cewa wannan doka na hana zirga zirgan motoci din da matafiya daga wani jiha zuwa wani jiha an samu an an sananta wannan doka din saboda haka mu da sauran ma'aikata din muka yi kokari muka sa ma'aikatanmu yanzu idan ka je tafa wanda take babban gari da ke tsakanin jihar niger da jihar kaduna za ka samu ma'aikatanmu a wurin suna tare da sauran ma'aikata 'yan sanda da sauransu a ga cewa wannan doka din ta yi tasiri a wannan wurin idan ka je madalla wanda ke tsakanin jihar niger da babban birnin tarayya na abuja za ka ga ma'aikatanmu a wurin idan ka je jaba kuma wanda ke tsakanin jihar niger da jihar kwara za ka ga ma'aikatanmu a wurin ana kokari a ga cewa wannan wannan doka din ta yi tasiri yadda ya kamata sannan banda waɗannan wurare din yayin da ka zaga a cikin garin mina da sauran manyan garuruwa su leja da sauran bidda da sauran wurare zaka ga ma'aikatanmu da sauran ma'aikatan sarki ana kokari a ga cewa wannan doka din ta yi ta tasiri kuma bugu da kari wani abu da muke yi shine uh, waɗansu wanda sun nace dole sai sun uh, karya wannan doka din gwamnatin jiha ta yi kokari tare da haɗin kai uh, ma'aikatan shari'a wato judiciary kenan an kakafa kotunan tafi da gidanka mobile court kenan a waɗannan wurare din waɗansu da aka kama da direbobi da fasinja wanda ma'aikatanmu sun kama an uh, gabatar da su a gaban waɗannan kotuna ɗin kuma aka ci matsu tara daban-daban domin a ga cewa sun je sun gyara halin su kada su sake wannan kada su sake karya wannan doka din so wani babban abu da muke yi kenan a wannan aiki din da muke yi sannan banda wannan fannin waɗansu dokoki din da aka kawo shine kamar da muka sani ana kokari a ga cewa an rage cuɗanyan mutane domin a rage yaduwan wannan covid-19 din wannan virus din. dakatar da wannan hira a nan kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda Joel Dagwa, shugaban hukumar Road Safety a jihar Neja, da wakilin mu Mustapha Nasir Batsari da ma daukacin ma'aikacin sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Baba Yakubu. Ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga salamatu haruna daba da anti matar baffa haruna bajoga suka ce ko kaɗan kada shugaba donald trump ya kuskura ya yi amfani da ƙarfin soja akan masu yin zanga-zangar nuna allah wadai da wariyar launin fata a ƙasar amurka domin kuwa idan ya nuna musu ƙarfi zanga-zangar za ta iya sauya salo sai sako na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne daga comrade umar baban yaya sabon gida da rabi'u mai shago sabon gida da ke karamar hukumar kafin hausa jihar jigawa suka ce salam voa hausa a yau mun shigo wannan shiri ne da kokenmu akan matsalar hanyarmu daga tage zuwa shinge daga sabon gida zuwa kwatalo don allah mahukunta a duba mana wannan matsala tamu ganin yadda damuna ke shigowa ko burji a zuba mana domin wallahi hanyar na cika da faruwa duk shekara. Allah ya sa wannan sako ya kai inda ya dace amin. Sai saƙon hajiya binta Abubakar Woman Lida daɗin kowa Kano. ta ce a yau ina ƙara jinjina wa gwamnatinmu na jihar kano bisa yadda ta sassauta dokar zama a gida da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta corona a duniya baki ɗaya sai sako na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Ali Madu, admo baga da rawa madu big show gamboru tare da baba isa Kole gamboru sun ce salam muryar amurka ya allah Don alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallama ka kare mana adalin gwamnan mu na jihar Borno duba da irin ratsa dajika da yake yi don rabawa 'yan gudun hijira abinci inda ko a cikin kwana biyun nan ya je garin ran na karamar hukumar kala balge ya kuma wuce gamborin gala don raba tallafi da kuma kaddamar da wasu ayyuka sai sako na karshe a yau da ya fito daga aliyu usman taka lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar kebbi yana cewa salam voa hausa A yau ina kira ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari da ya wa Allah ya wa ma'aikatan ƙananan hukumomin tarayyar Najeriya 774 adalcin ba su ikon cin gashin kansu. Kamar yadda ya bai wa ma'aikatan shari'a da majalisun jihohin ƙasar nan inda wasu gwamnoni ke ci gaba da biyan ma'aikatan ƙananan hukumomi 17,500 a matsayin kudaden albashinsu na wata. To yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar ana sa ran daban mutane za su fito domin gudanar da zanga-zanga a ci gaba da gangamin da ake a biranen fadin Amurka kan mutuwar bakar fatar Amurka yayin da yake hannun 'yan sanda. shugaban 'yan sandan yankin gundumar washington peter newsham ya ce yawan waɗanda ake sa ran za su fito ya zarce yawan waɗanda muka riga muka gani a baya 'yan sanda sun ce sun hana motoci shiga wasu wurare a yankunan birnin tun karfe shida na safiyar yau asabar ciki har da yankin fadar shugaban kasa kamfanin jirgin kasa da ke sufuri a washington dc ya ce zai kara yawan ma'aikata domin tunkara yawan al'ummar da ake sa ran za su fito a yau din nan jiya juma'a magajiyar garin birnin washington dc muriel basa ta samu wani titi mai zuwa fadar shugaban kasa ta white house suna black lives matter plaza wato takin kungiyar fafutukar kare 'yancin bakaken fata ta black lives matter saboda jinjina musu zanga-zangar da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye biyu bayan mutuwar george floyd wani ba amurke baka fata a hannun 'yan sandan na police wani mai zane-zane tare da wasu jami'an hukumar birnin sun fara aikin rubuta kalmar black lives matter baro-baro da asuba akan titunan da ke kaiwa dandalin lafiyar park wanda ke ƙetaren fadar white house a wata takaitacce hidima ma'aikatan hukumomin birnin sun kafa wasu alamomin da ke nuna sabon sunan hanyar kuma bosa yayin da take jawabi ga taron jama'a ta ce amurka kowa na iya gangami cikin lumana Sake sunan hanyar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da magajiyar garin ta shafa kwanaki tana adawa da kasancewar jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ta tura da kuma irin matakan da sojoji suka ɗauka kan zanga-zanga da aka shafa kwanaki ana yi a babban birnin ƙasar. jiya juma ƙasar faransa ta ce sojojinta sun kashe jagoran alkaida afirka abdulmalik drukdel wanda fitaccen mai ikirarin jihadi ne da sojojinta suka shafa shekaru sama da bakwai a wani aikin da suka yi a kasar mali ranar uku ga watan nan na yuli sojojin faransa tare da taimakon takwarorin su na mali suka kashe shugaban alkaida a yankin maghreb na arewacin afirka abdulmalik drukdel da wasu makarabansa da dama a wani aikin soja arewacin mali abin da ministan harkokin sojan ƙasar faransa florence parly ya rubuta kenan a kafar twitter Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman masar fili hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya da kuma hailu haile da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da injiniyanmu na yau. Aisha ta ce ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington.